yana kuma ɗabi'antuwa da mu'amala wacce take ta gani. mu'amalar matashi shi da ya girmama babba ya bi Allah ya ɗabi'antu da addini shi kuma babba abin da aka ɗora masa ya ji tausayin wannan matashin ya ɗora shi akan hanya ta kirki abu na tara daga jikin ɗabi'un matasa musulmai shine a sana'a wajibi ne kowa ya nemi sana'ar da zai bin ɗan siyasa da kafa kwasta ba sana'a ba ce saboda ba ba a yi sai bayan shekara hudu to kai za ka zauna ne bakin abinci sai shekara hudu kuma idan suka yi hargagin su suka gama aka gama zaren gari ya ɗau hadiri kamar daga ce hadirin baya ruwa kawai daga shi ya washe shi kenan su ma washewa za su zunta tafi ba za ka sake ganin su ba Dan me za ka haukata kanka akan wannan Dan me me yasa za ka ci kanka wannan mutum nemi sana'a sai na umar yana cewa idan ra'aitu sha yace idan naga wani matashi ni bi khalqi fatarsa tana da kyau halittarsa tana da kyau yana da yarinta ga abin nan ga ga ga ga komai nasa ba wani alamar lalacewa a jiki yace idan na kalle shi yana ban kaye idan na tambaye shi me sana'arka ni sai mun babu sai in ji duk girman sa ya zo da abu sai na umar yace sai in ga ba bai da wata kiba saboda wallahi da sana'ar ka ne kake mutunci sau da yawa wasu matasan sana'ar su ta hada su da manyan mutane sana'ar su ta hada su da manyan mutane komin karancin sana'ar ka in ka rike ta gaje da data sai ta hada ka da mutanen da baka tsammani saboda suna da bukata akan wannan bangaren amma dan ka zo ka tsaya nan ka kafa poster ka kafa rumfa ka ka aje hoto kawai kana kallo kana jiran wai wani ya zo wucewa ka sai yayi ya jefa maka naira hamsin hauka kake ba ka da hankali ne da ka san me kake wallahi ba za ka yi wannan ba sana'a za ka je ka nema ina tuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da daddare ya zo bakin masallaci sai ga wani matashi ya kulla wasu ɗan zare-zare sai suna ɗan haske haka zaren haske suke yi mai haɗa mai haɗa sai ga suna haske sai manzo Allah ya ce ka rike wannan abun zai taimake ka a rayuwa an raba gadon wani daga cikin magabata cikin sahabbai sai tarin su ya rage sai aka ce a ba ma babban dan sa ya rike gatarin manzo Allah ya ce masa wannan gatarin ka rinka shiga dajin Madina kana yewa itace Allah zai albarkaci abin da zaka sana'ar itace yanzu kai girman kai ya hana ka kuma ni da kake kallo na yanzu nake maka magana watakila ka ganni a wata shirkekiyar mota babbar mota ko kuma ka je gidana ka ga gidan sama ne ka ce ta eh alle ma yana jin daɗi baka sanni ba ne billahi lazi baka sanni ba shekara ta ashirin da uku a ƙauye nake ban shigo garin nan mota ba ta zuwa gurin wannan da kwaran da kake ji wallahi ba mota a gurin noma nake da kiwon dabbobi kwankila nake da itace a kaina baka sani bane wallahi yanzu kawai ka ji ina libanci ne a FMC abinda kawai kake ji kenan baka san tarihi na ba wallahi wallahi baka sani da girma na da gemu na kila wasu sun gani a BBC ma na zo na sa kaina a firamare bayan na yi karatun alkurani ina rubuta alkurani a kwana shida a wannan ƙauyen da kake ji kwana shida zan rubuta alkurani kullum sai na izu goma ba wa tarihi na nake so in baka ba amma ka sani bar gani na a mota yanzu ina tafiya ka rinka tsammanin wai banza nake ci ka daina wannan tunanin wallahi ba ka yi wahalar da ne ba ba ka ma san ne ba shekarun da na ina noma a ƙauye tun ina ɗan shekara hudu malami na yake ya sa na rike magirbi yake nuna mun yadda zan ja fatanya billahi lillahi yanzu kawai dan ka ganni shi kenan sai ka zo ka rinka wani surutu ka san ma me nake yi ba idan za ka tsaya sai ka bautu ka sha wahala gaban take maka kyau idan ba ka tsaya ba wallahi ba za ta ma kyau ba wannan abin da ka kama ba inda zai kai ku wallahi abin da muke gaya muku nan shi ne gaskiya sau da ka dole ka nemi sana'a mun yi sana'a na ƙwanƙila shi ne itace itacen sayarwa mun sai da karmami mun sai da tattaka na yi tallan gwanjo na iya ɗinkin riguna na yi kaftani na iya ɗinkin sakashin wannan zannan da kake gani ina ɗinka ta ba abin da ban yi ba na yi barema da ƙodago kai yanzu ka zo kana cewa malam ya wuce ba dole ya wuce ba ina gaya maka ne wallahi saboda kwakwafa ba wai don ka tambaye ni ba ka yi kwafi duk manyan nan da kake kallon su suna bai tambayi tarihin su ba haka suka yi wallahi billahi aga da sayidu na ka tambaye shi wahalar da ya sha kafin ya zo wannan matsayin aikin gwamnati ana samun duniya ne da sauki shine kai kawai za ka zo ka zauna ka sa fosta ka zauna a gindin fosta kawai kai wata rumfa kana barazana a rayuwar mutane kana shan wiwi kana shan kwaya ka ɓata rayuwarka kana zaune kana cewa za ka yi ne za ka yi ta abinda za ka yi a hakan ɗin wani ya zo ya cuna kai ce ku je ku kashewa ne ba ka da hankali ka dai kai kisa ranar kiyama ka shiga wuta an gama da kai ina gaya maka gaskiya an da ka tsaya ka tsaya abu na goma shine kasbur Riziki bi turuqil halal shar'iyya kai kokari ka nemi arziki ta hanyar sana'a ta hanyar kasuwanci ta hanyar ilimi ka aikata abin da zai jawo maka arziki akan hanyar da Allah ya ce yi. dabi'ar matasan sahabbai waɗanda suka wuce a cikin ɗabi'arsu akwai neman arziki ina jin wani ba da aka yi hijira gida aka bashi aka sake an ce ga mata wani ya sake ya aura ga wane ne ga wane ne ga kudi an bashi yace a nuna masa inda kasuwa take duk kun san wannan labarin ya je kama sana'a kafin a dade shi ma nan ya zama wani abu nawa ne cikin sahabbai yan kudin su kalila za su ziyara sulan za mu tafi nema yi mana addu'a in manzo Allah ya addu'a shikenan ta kama kai yanzu ko babanka baka roƙon sa ka gaya mun rana ɗaya da ka taɓa zuwa ka da babanka ka tsuguna ka ce babanka mun addu'a dan ne albarka waye a cikin ku yake wannan ko baka ji ne bari in sake maimaitawa waye daga cikin ku gari ya waye ya zo ya da babansa ya tsuguna ya ce baba ka mun addu'a dan ne albarka waye a cikin ku ɗanyar wofi ba ga irin ta ba ka gaya mun yadda za a kai albarka idan baka bi wannan hanyar ba ka zo ka samu uwarka saboda kyautatawar ka ce, mamaki mun addu'a zan fita nema Allah ya mun albarka wallahi sai Allah ya maka albarka baka taba yin wannan ba hasali uwarka ma ka fita ne bata ma sani ba babanka ma ya ka tafi bai ma sani ba kana can kana bin wani kato kana cewa sai yayi ya shiga jif yana ciki ya rufe kai kuma ka sa fotonsa ka ajiye a waje kana ihun banza a wanda ya san da kai kuma sai na gaya maka ko ba ka so wallahi kuma wallahi sai ka karanta wannan labarin bayan na ko bayan na mutu sai ka karanta wannan labarin in Allah maka tsayuwar rai tsawon rai ko ka canza ka ce eh ka ga amfanin ko kuma ka ki canzawa ka ce eh an gaya ma ɗayan biyu sai ya faru kalle ni da kyau Ka yi magana mana abu na goma sha ɗaya safa'un nafs ka zamanto mai wankakken rai wato ranka babu bala'in zinace-zinace shaye-shaye wasu munanan abubuwa ranka ta zamanto wankakkiya ta tsakaninka da ubangiji abinda ake son ka zama kenan abu na goma sha biyu yin fif alfa'idu min malihi fi sadaka Abin da ka samu ka rinka yin sadaka kana taimakon wani don yarfa'ul jarabat ne sadaka tana ɗauke musifa ka taimaka ma kanka wallahu fi auni al'abdi ma dama al'abdu fi auni a in ka samu wani abu ka ba ma wani kai ma fi Allah taimake ka la yu'zil akharin abu na goma sha uku duk matashi nagari baya cutar da wani sawa'un da kalmominsa ko da makaminsa ko da zagi ko da wani abu ba zai cutar da wani ba ko makwabci ko wani abu mai kama da haka ya kunu adilan yakan zama adali ba kamar yanzu yadda kawai misali ko anan na ji kamar can cikin gari an fara irin wannan wasu matasa su je su loki wasu su tsokani wasu sai wasu kuma su ɗauki makamin su je su mai da raji ba kwa samun wannan aiko na Allah ke. amma can ana yi yanzu cikin gari an fara wannan da rana tsaka wasu za su fito wasu za su kai ma wasu hari saboda wasu sun taba su ko don wannan jam'iyyar ba sa yin ta suna yin wannan to yanzu su 'yan siyasa don Allah don annabi da wannan ya kamata su tarbiyance mu da wannan ya kamata su bari kawai ‘yan mabiya bayan ka zai zuje su kai ma hali wa kake son kai wa mulki to awaki za ka mulka ko mutane to magoya bayan ka suna kashe wasu to da ya za a yi mulkin kenan da ya za a yi da haka za a yi matasa na gari suna inganta imaninsu kamar yadda mai ahanar ya fara ku inganta imaninku da Allah tabaraka wa ta'ala domin shi imani yana hana sata yana hana zina yana hana shan giya Manzan Allah ya ce, la ya zari ku hina ya yasruqu wa huwa mu'min wala zini zani hina ya zini wa huwa mu'min wala shi al Kamar hina ya yashrabu hawa huwa mu'min ba za ka sha giya ba kana da imani sai imanin ka ya tafi ba za ka yi zina ba sai imanin ka ya tafi ba za ka yi sata ba sai imanin ka ya tafi da ku gyara imanu. kannan usmul akhlaqi wa sulu ku zama to kuna da kyawun dabi'u da kyakkyawar shiga a ta tsarin sutura ya kamata ka canza idan ganka a gane mutumin kirki ne ba wai ka je ka samu wata riga ta wani tsohon shigiyin duniya wanda yayi fice a duniya sai kawai ka je ka maka rigarsa ka zo masallaci mai kokarin ma kenan wanda zai zo masallaci wani na bayan yana kokarin karanta rubutun bayan kana da mutane tashar ikira ba sani ba ko sun sun sun santa tashar ikira ina jin tana Egypt ne ko tana Saudi Arabia ayyuka na addini take akwai shekarar da ta gabatar da bikin wasu riguna da ake bugawa irin waɗanda matasa suke saya suke sawa kowace riga aka ɗaga rubutun da yake jikinta sai an ba da ma'anarsa wallahi malam wata rigar da aka daga ta abinda aka rubuta a ciki shine kana taimakon wani gunki ne a kasar India kuma ka zo ka sa ka shigo har nan masallaci jahilcin ku ya kai iyaka abinda ake rubuta na turanci ma ba ku sani ba sannan ka ɗebo ka maka kana wani kokobarewa kana sa aro a aljihu ba ka da ko siti ba ka da siti ban ga dalilin wannan girman kan ba wani zai dan sa hannu a jibi yana ko kofarewa kamar da gaske shi in kai turanci ba zai ji ba in kai larabci ba zai ji ba banda yaren din nan da ya tashi ana yi ba abin da ya iya idan ka koma kawa in jin iya ba ba zai iya karanta maka daga sabbi zuwa nasi ba a jere al'adun garin su ma bai san su ba tarihin mahaifinsa ma bai sani ba tarihin mahaifiyarsa duk bai sani ba kana nan kana ihun banza ka lalace kawai ku yi ba hakuri da ni ba sai na gaya muku abubuwa tarihin kama wallahi baka sani ba kana ta shirme kawai ba haka ya kamata ku rayu ba ya kamata ku mai da hankali wannan shi ne abu na biyu abu na uku shi ne shine tatwiru shakhsiyatu shabab ya matashi zai bunkasa rayuwarsa waɗannan shawarar yi za mu baka da yawa abu na farko bunƙasa rayuwar matashi shi ne abin da zai ɗaga shi ya mai da shi mutum kuma kowa ya gan shi sai ya yi sha'awarsa ko matashi ya mace abu na farko malamai suka ce ususul bina ishafiya tushe da asali na gina mutuntakar mutum ya za a yi gina mutuntakar ka abu na farko suka ce al'izza shi ne zama kana da guwaya Allah ya kira da kansa da buwaya amma ya ce mutumin da zai zama mabuwaya shi ne wanda ya dogara da kansa ya dogara da Allah ma'ana kana da aikin yi kana karatu kana da addini to ai ka zama buwaye saboda wani ba zai zo ya rena ka akan wannan ba duk ɗabi'u addini ya koya maka duk hanyar da za ka fi ka samu kuma ilimi ya koya maka sannan kana da sana'a ba wanda ya isa kaskantar da kai yanzu waɗannan yara da ake ɗiban su suna cewa sai kayi ai ba su da aikin da za su kuma sun ki su nema saboda akwai ayyukan lalacin ku ne yasa mutuwar zuciya ce ko yanzu nan ba a dajin da zaka je ka yi itacen sayarwa to ka shiga mana ko tsarnu ka je ka saro akwai wanda zai saya ko babu ko ciyawa ka je ka yanko akwai wanda zai saya ko rini ka kama gadin gidanku babanka yana saƙa ka ce bai iya ba shi ba ƙauye ne saboda aka yi wasi da ita ko ba za ta babanka ba duku ne ka ce ba za ka rufin takalmi ba ba za ka gyara hancin takalmi ba za ka karbi kaskanci babanka wanzami ne na abin nan ka ce ba za ka yi wanzanci ba saboda ka fi ƙarfin wannan ko ba ka da kosiri ko ba ka yi karatun ba ko ba ka da addini babanka makeri ne ka ce ba za ka yi ba ba za ka yi kira ba to da yaya za a yi ka bunƙasa wanda babanka da yake kira din nan da shi ya rike uwarka ka ya guri ba zagi miki ba da shi ya rike uwarka kuma uwar ta zo ta haife ka kuma da wannan kirar aka tiyar da kai ta shayar da kai roro ka girma ka ganka ganka haka kace ba za ka yi ba yanzu jama'a da muna kishin waɗannan sana'o'in namu ai da ba haka muke ba da garin ba haka yake ba wallahi tallahi yanzu wata in ba sa'a ba makera asali ta garin da yanzu ba sa'a ba ta mutu masaka ta asali ta garin yanzu ba sa ba ta mutu wajen rini na asali na garin in ba sa ba yanzu ya mutu duk waɗannan wani asalin bazuku wanda yake ya in ba sa ba sana'ar ta mutu amma wallahi ina gaya muku yanzu da dukancin ana yin da kirar ana yin da rinin ana yin wallahi daga cikin garin gwamnati za a ɗauko rinin a kawo kuma daga nan za ka zo kayan sana'a na dukanci din da ayyukan da ake na ado za ga wani bature ne ma zai zo ya ce maka zai siya kun ce ba za ku yi ba muna da girman kai ina buwayar ka take amma idan ka rike sana'ar baturan da yake ingila zai shigo najeriya ya zo ya ce wannan kaya kana da me kana da buwaya kuma yana da sana'ar yana da jin cewa ga wata sana'a wanda ba su da ita a su, kuma yana son ya kalli wannan abin da sama duk kun yi watsi da wannan ko ba haka ake bane ka biya mu yadda za ka bunƙasa kanka na farko kenan abu na biyu a at shi shine ka zama kamili mutum ne mai kunya mutum ne mai mutunci mutum ne mai sanin girman manya mutum ne mai rike addini mutum ne mai kamala idan ka zo kana mu'amala da shi ba za ka same shi da ha'inci ba ko karya ko cuta ko coge ko zare ba za ka same shi da shi ba wannan kamili ne wannan hanyar matashi idan ya dauke ta zai bunƙasa a cikin al'umma amma ba kwai yanzu ko aiki aka baka ha'inci za ka yi ko ba haka bane abu na biyar aina uku shine asabat cikin abubuwan da za su taimake ka bunƙasa kanka duk abin da ka samu kanka na kirki ka tabbata ba canji sana'a ce kake yi rike ta ba za ka daina ba addini kake yi rike shi ba za ka daina ba ilimi kake yi rike shi ba za ka daina ba ai za Allah a ahabbul amal adwamuha wa in qalla ayyukan da suka fi soyuwa a gurin Allah ko da sun yi karanci waɗanda aka dawo ma'anai, abu na hudu alhaya duk matashin da yake son ya zama mutumin kirki kamili ya bunƙasa kansa ya zama mai kunya yanzu kana kallon tsiraici a wayarka kana bin 'yan mata ana kallon ka uwarka kuma tana cikin gida kana jawo mata abin kunya ko kana jawo mata zaki babanka yana nan a garin amma kai aka kama ka rike hannun yarinya ke kuma da baki da kunya ke kika yadda aka rike hannun ke ake ja uwarki tana cikin gida kina jawo mata zaki duk mutumin kirki da gani ya ce waɗannan yaran yaran banza ne ba ka wani ba ka da kunya shi yasa ka jawo babanka zagi ba ka da baki da kunya shi yasa kika jawo babanki zagi ba ka da kunya ka jawo mahaifiyarka zagi ba ka da kunya ka kika jawo mahaifiyarki zagi saboda rasar kunya Alhaya la yati illa bi khair kunya manzo Allah ce ba abin da take kawa sai alheri duk wanda ya zama mai kunya alheri ne zai ta zuwa masa amma ba ka da ita. yau kana kallon yanzu ko a masallacin da idan muka tashi in ba ce muku akai ku tsaya manya su fita ba wallahi ba za ku tsaya ba sai dai a ta ture da saboda ba ku da tarbiyya ba ga bane limamin ka ya ja ka sallah kuma zai wuce kai ma kana ture ture da shi a bakin kofa saboda baka da kunya dan kai baka san karamci ba in ka isa ka wuce kai sallar mana da wani lallan wando ya maka sallah ya maka addu'a kuma wai ture-ture kake da shi a bakin hanya kuma in ka ganshi ba za ka rusuna masa ba ba za ka gaishe shi ba shi za ka yi albarka mala duk wanda ya zo ya gaida wani babba wallahi sallah ina ga muku sai ya ce wannan kamfan gidan waye ta ce dan gidan wane ne abinda zai faɗa zai ce Allah ya ma albarka kuma za ta bi ka amma kai kokarin banka kaɗe shi ta wannan dan gidan waye ce to Allah wa dare sai me ba shi kenan ba akwai wanda in yi ce Allah wa dare wallahi ta dinga binka kenan wa dare din za a yi kai da kai har mutuwa ku kiyaye kanku na biyar az zuhud shine gudun duniya wannan zai taimake ka wajen ba za ka zama ɓarawo ba akwai wancinku wasunku sata suke wasunku ɓarayi da yanzu a nan ma wani zai saci waya a nan gurin wala in ya samu lagalaga ɗauka zai ɓarawo ba ganciya ba ne ba a zuwa masallaci a sace takar ba ba a zuwa masallaci a sace waya kai kare wata fagawa aka kwantar ana mata kallon ƙarshe an mata wanka an mata sutura an sa mata turare liman zai ja a yi mata addu'a a gurin liman yake cewa mutane su yi hankali da waya saboda akwai barayi a cikin waya wannan mutuwar ma ba za ta zama musu wa'azi ba me za a yi da irin waɗannan yaran su ne za ka tara ka ce ka kana da yara ai gayyar yuyuyu ne gayyar banza ce abu na shida shi ne alkaram ka zamanto mai mutunci mai karimci mutumin da zai ga babba da kaya ya karba mutum yaron da zai ga babba da kaya ya karbe shi yaron da zai ga babba ya ratse masa yaron da zai ga babba ya gaishe shi ka zama to karim amma ba ku da wannan yanzu duk an bari duk an bari wani ma sai ka wuce kai babban zagin ka zai zagin ka zai wallahi ina ga muku ba za ku yi albarka ba ba za ku yi ba wallahi ai albarkar ba ta uban kowa bane ta waye ta Allah ce sai kuma ka bi shi zaka samu sai ka abin da yake sannan zaka samu na bakwai al'adil ka zamanto ko a tsakanin ku in musu ya haɗa ku da wani zaka yi adalci rigima idan ta haɗa ku da wani zaka yi adalci ba ka da gaskiya ka ce ba ka da shi wannan matashi ne na kirki amma ba ka da gaskiya kana ƙarya ba inda za a ji abu na tara shi ne asidiku ka zama mai gaskiya idan za ka yi bayani ka yi gaskiya a matsayinka na matashi irin su annabi yusuf alaihi salam ire-iren su irin sahabin nan da aka abin na shi wanda yake shi ba zai yi wa manzan Allah ƙarya ba gaskiya zai gaya manzo Allah kawai yaki fita yaki ne babu uzuri iya gaskiya sai ce zai Allah ya saukar da aya ya ce a gaya musu da shi ake ya yi wallazi na amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance da masu gaskiya ka zama mai gaskiya duk inda za ka yi kar ka yadda baban kawai ƙarya za ka masa kar ka yadda mahaifiyar kawai ƙarya za ka masa kar ka yadda malamin kawai ƙarya za ka masa kar ka yadda matasa abokan kawai ƙarya za ka musu wani ba yanzu daga nan zai fice ce bari ya je zai je tsara ta bai zai je neman wata yarinya zai je tsara ta wai shi tun daga nan yana ba da shaida shi makareci ne Allah kuma zai taimake ka wannan in kuma kaga ya taimake ka istidraj yake zai kama ka lokaci yake jira na goma al'amana ka zama to mai amana idan wani zai kai ka gonarsa ya ce kai masa barema idan wani zai shaga a shagon ya ce kai masa aiki idan wani zai baka wata amana ta aiki ka zama to mai amana wannan shine abin da zai bunƙasa ka game da kai mutumin kirki a cikin al'umma na goma sha ɗaya ka zamanto alhil wato shine mutum ne mai juriya da yawa daga cikin ku an kai su soja masu gudu duk wani abin da ya shafi ana son buƙatar hakuri kai ba za ka iya ba ka son ka banza dan a ci gurus wai kana zaune a inuwa shi kenan sai kai kuɗi wa ya gaya maka zai na umar ba cewa ya sama ba ta ruwan zinariya ba kasa ba za ta ugugo da azurfa ba zauna ka gani in za ka yi kudin kana zaune a ɗaki ko a ƙofar gidanku ba mai kana cewa abinci shi kenan abincin zai taso daga wani guri ya zoko ba zai yi ba sai ka zaune juriya a sabur na goma sha biyu ka zamanto mai haƙuri haƙuri akan saba ma Allah sai ka yi haƙuri haƙuri akan kai ma Allah ɗa'a sai ka yi haƙuri duk abu biyun nan sai ka hada da hakuri sabon Allah sai ka yi hakuri zaka bar shi yi ma Allah da'a din ma sai ka yi hakuri zaka zaka same shi Shi ne na goma sha uku al-musabara abinda ake kira wato juriya ku daure ku jure na sha hudu mun faɗe shi ne a tawago mun gama da shi sai na sha biyar kitmanu sirri ka zamanto mai ɓoye sirri in an zauna da kai an kulla amana ka ɓoye wannan sirri kai mutumin kirki ne ba za ka je ka rika tona asirin abin da kuka yi ko asirin gidan wannan kuma har gidan wasu mai har gidajen suna zuwa su tona musu asiri wani ya je wai abokinsa ne abokinsa yake ɗauko zancen babansa yana gaya ma abokinsa babanka wani zancen uwarsa zai ɗauko ya rinka gaya ma wata kuma wai saboda soyayya da take yi ma wani saurayi waya bar gashi kamar dutsen guga kan haka wai ɗakin uwarta ma sai ta gaya masa habba babu sirri uba bai da rufin asiri a gunka uwa ba ta da rufin asiri dangi ba su da rufin asiri a gunka ai kai ba mutumin kirki ba ne abu na goma sha shi ne shura matasa duk abin da za ku ku shawarci iyayenku ko mai ko neman aure zaki ko aure kike son ki ko aure kake son kai ka shawarci babanka a wani gidan ya baka shawara sana'a nake so zan yi ba ni shawara ba ba. sana'a nake so zan yi ki ba ni shawara mama yana daga cikin abin da ke baka albarka kuma ya bunƙasa ka ya ɗaga ka ya baka daraja amma babanka sai zai ji labari ai baka zama mutumin kirki ba abu na goma sha bakwai shi ne al-mu'amalatul hasana a wajen nema ko barema kake ko kasuwanci kake ko kodago kake ko mai kake yi ka zamanto mu'amalarka da mutane tana da kyau mu'amalarka ta gaskiya ne mu'amalarka ba ta zamanto ta cuta da ha'inci da zalunci ba kada ka zamanto hakan abu na goma sha takwas shine al'adabu ma al wa husnul jiwar ka zamanto kana da ladabi da kowa duk wanda kai mu'amala da shi akwai ladabi tattare da kai akwai husnul jiwar kana da kyakkyawan makwabtaka da makwabtanka ba wai kai ne ake cewa nan dan gidan suwa ne ne mu ne shi ya zo ya kwama mana agwagwa me kenan kai baka da husnul mu'ala mu'amala ko baka da husnul jiwar makwabtaka ba sai amfani ba na sha tara ghaddul basar ka zamanto mai rintsa ido ka daina kallon yan mata ko baka ji bane shine gabdul basar ki daina kallon samarin da ba naki ba ka daina kura ma yarinya ido ka daina downloading na tsirai ka daina downloading din yan mata suna rawa ka daina idanun kallon amana ce Allah zai tambaye ka shi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula saboda haka dole ka rintsa idanu kafful aza abu na ashirin kenan kada ka yadda ka cutar da wani ko da magana ko da ruwan kwatamin gidanka ko da magana ko da wani aiki kar ka yadda ka cutar da wani matashi ka zamanta wannan na ashirin da ɗaya shine raddu salam kowa ga gani kamar su sallama saboda annabi ya ce za ku samu soyayya a tsakanin kuma idan soyayyar ku ta zo imani zai zo idan imani ya zo kuma aljanna za ta zo abu na ashirin da biyu shine al'amru bil bilmaro wannan nahyu 'anil munkar ku hana munanan ayyuka a tsakanin duk wanda ga matashi ne zai je yi mummunan aiki to ka hana shi kuma ka yi umarni da abu mai kyau waɗannan abubuwa su ne ɗabi'un da ya kamata matashi ya rayu ya kunshi sana'arka ya kunshi zamantakewarka da kowa sai abu na na hudu asarul mukaddarat illolin shaye-shaye waɗannan mun tsakuro ne saboda matasa da suke shaye-shaye su san illar da suke jawo makansu abu na farko da mashayi yake samu shine tasabubul fakir za ka samu duk mashayi tunanin abu mai kyau yana da wahala a gurinsa ba zai taɓa yin tunani mai kyau ba saboda duk lokacin da abubuwa ma suka tsare masa ya zama ba mafita to abin da yake tunani ya zai sha kwaya wai in ya sha giya zai huta har manya ana samun wasu irin waɗannan sun sai sa giya kawai sai in ya sha wai matarsa ta kulle shi sai karfe tara na gobe na ta ya fito kafin nan wata sake shi wai bakin cikin da yake wa ga maka wawa giya sai za ta mai da kai za ta fitar maka bakin ciki abinda muka sani yana maganin bakin ciki shine karatun alkur'ani shine abinda manzo Allah ya faɗa duk dan kwaya duk mai shan kwaya duk mai shan kayan maye tasawwur fikir yana gamuwa da tunani mai wahala baya iya samun tunani mai kyau wanda zai fitar da shi al'amuransa duka suna cikin wahala ina wanda yake shan kwaya anan ya faɗa mun gaskiya idan yana samun tunani da kyau kai ba gasha ne kai abu na biyu da shaye-shaye suke jawa shi ne amalul um ayyuka da suke jawo wa mai yin tsanani shi da duk wanda ya sha kwaya to zai yi abin da zai biyo masa baya shi ne tsanani na hukuma idan ka sha kwaya za ka yi aikin da fi an kulle ka za a kama ka a kulle a maka bulala wahala zai dawo maka za a kulle ka wata da watanni har da bulala ake wani lokaci amma za ka ga wani wanda bai taba sha ba wani amma kai yanzu da kake shan kwaya to ka jawo ma 'yan sanda ma kanka kuma za a kama ka ko ba haka ake bane shine al'amarinka zai zamanto na tsanani duk ayyukanka da za ka aikata sai sun jawo maka bala'i a wannan duniya kafin a je lahira abu na uku shi ne ta'arrudul ahdath duk dan kwaya wanda yake shan kwaya kwaya zaka same shi wato kullun yana jefa kansa cikin hatsari idan ka sha kwaya in mota zaka tuka idan ka sha kwaya in mashin zaka hau idan ka sha kwaya in keke zaka hau idan ka sha kwaya in ma da kafa zaka tafi sai ka jefa kanka cikin hatsari domin za ga wani dan kwaya sai ya tsaya akan titin na, a tsakiyar titi me yake nufi kwayar ce ta sa haka in wani zai tabo ba birki banka da shi zai ko ko kuma ka same shi kawai ya kifi a lambatu duk yadda ka sha kwaya wato sai ya jefa ka cikin wani hatsari a rayuwa abu na hudu shi ne wuƙo'un ma'asi idan ka sha kai shaye shaye to abin da zai jefa ka shi ne cikin sako ko ka kwata kayan wani ko ka yi fade ko kuma kai sata ko kuma haka kawai sai a a gidan wani shi ta bugun ka wallahi me ya kawo ka gidan nan sai daga baya a gane kai dan kwaya ne a ce ba a cikin hankalin ka kake ba duk yadda kai idan ka sha kwaya to abin da take afka maka shi ne cikin abubuwan sabo abu na biyar zawalul aqal tana gusar da hankali to idan hankali ya bata to da kai da dabba ɗaya yadda dabba za ta tari mota haka ima za ka tara wani idan ya sha kwaya da zai samu rijiya a buɗe zai fara saboda babu hankali wannan illa ce wanda shaye-shaye suke jawa abu na shida shine tabiyi ulmal akwai bata kudi a ciki yan kudin da ka samu su ne za ka je ka miƙa sai a baka kwaya ya kamata masu zai da kwaya su ji tsoron allah wallahi su ji tsoron Allah ma Allah zai tashe su ranar tashin alkiyama la'anannu wanda kuma ya sha shi ma la'ananne tafaffukul usra abu na bakwai kenan mashayin kwaya yana sa family ya watse idan family suka fara shan kwaya to kowa ba ruwansa ba ruwansa da wannan babansa ne ba ruwansa da wannan kawunsa ne ba ruwansa da wannan danginsa ne ba ruwansa da wannan a kaninsa ne kawai family ya tsinke kwaya tana yin wannan shaye-shaye yana lalata family gaba daya abu na takwas shi ne adrazul iktisad wato yana jawo abin nan yana jawo cutuwar tattali ɗan kwaya za ka same shi bai da tattali duk abin da ya samu zai halakar da shi mashayi haka yi duk abin da ya samu zai sai kwaya ne ko ya siya ba wasu su sha abu na tara shi ne tabaddulul wato abin nan canzuwar tunani kullun tunaninsa inda ake yi ba nan yake ba haka yake mashayi kenan abu na goma shi safaha asafaha ka same shi da wauta abu na goma sha ɗaya daga cikin abin da ke samun mashayi shi ne fukudanul amana bai da amana don ko kanuwar sai samu zai iya zina da ita mashayi haka yi in dai ka sha to ko uwa ko matar ko uwa ko kanuwa koya, in dai ka samu za ka afka mata saboda baka da hankali wannan illa ce ta jaye fasadu tadbir abu na goma sha biyu za ka ga al'amuransa duka ɓaci suke ba abin da in yake yi za a ganshi shiryayye ne komai a abu na goma sha bakwai ya kunu kallon alal usra yakan dawo kaya akan familinsa mashayi yakan dawo kaya a kan familinsa domin ko a zagi babansa ko a zagi uwarsa ko a zagi kannansa ko a zagi wani nasa ko kuma a zagi dangin sannan su kuma bayan da suka iya dole dangin su ne ya shi kadai ya bata dangi sannan na goma sha hudu makruhun bainan nas duk mashayi in dai mutanen kirki na Allah za ka samu ba sa sauka duk wani dan kwaya da ka sani mutanen kirki ba sa sauka wanda kaga suna son ta mutanen banza ne irinka, amma bai da farin jini a tsakanin mutane abu na goma sha biyar shi ne ta ta duhuru siha kamar yana lalatar da lafiyarsa ne domin duk ranar da ka sha kwaya akwai lafiyarka da take raguwa duk ranar da ka ƙara sha akwai lafiyarka da take raguwa musamman giya musamman kayan maye irin su shisha irin su giya irin su wane ne kwaya da ake sha duk ranar da ka sha daga cikin lafiyarka akwai abin da yake raguwa shi za usamin ya wata magana yake cewa idan ka zauna kusa da mai shan sigari sigari taba in ka zauna kusa da mai sha to idan ya sha kara uku to kai ka sha daya kuma suka ce wani lokacin ma zai gaga illar da kai za ta maka ta fita wanda ya saba domin kai mu ta fara shiga jikinka to haka haka taba take haka giya take haka kuma kwaya take tana saukar da lafiyar mutum wannan ya sauka wannan ya sauka sai ka samu mutum da ciwon hanta ka samu mutum da ciwon huhu ka samu mutum da launin fatar ta canza ka samu wani ne sa sun canza bakin ya zama to wani abu daban aka ga bakin sa bakin maciji abu na goma sha shida shine fuqdanur rujula yana kawo rashin ƙarfin kuta. idan mutum ya zama yana shan kwaya yana shan giya yana shaye-shaye to ƙarfin mazantakarsa ma ba yake ba zai iya biya wa matashi bukatar da ake da bukata ba abu na goma sha bakwai shine almailu ilar kujo duk mashayi ya fi karkata zuwa ga aikata aikin fasikanci da fajirci to da za ka same su yawanci masu shaye-shaye kullum nesa da masallaci suke dukkan abun kirki ba za ka same su a kusa da wannan abubuwa. kullum suna nesa ne da abubuwa na kirki suna kusa da ayyukan fajirci sannan abu na goma sha tara shine tasallu shaytan shaytan da wuri yake cin nasara akan domin kawai da ya injira su kawai tafiya da su yanzu nan za ka ga sun tada fitina yanzu nan za su tada guri yanzu nan za su tada rikici idan dai mashaya suka hagu to yanzu za ka ji rikici ya tashi abu na 21 shine bu'udul mala'ikatu an mala'iku suna nesa da su duk mutumin da ya sha kwaya mala'ikansa baya so ba yadda ya iya mala'ika kawai dan an sa shi ya zama karin nasa amma la'antar shi mala'ika yake kullum saboda abin da yake sha sana abu na 21 shine hululul la'natullahi alayhi la'anar Allah tana sauka a kansa kullum idan ka sha giya ka sha kayan maye sai Allah ya tsire ma albarka kullum gari ya waye Ga-ga, ai bala'i ya ba abu na 22 shine tafriduhu fi ma yajibu Za zaka same shi yana da jinkiri baya iya yin katakus akan abin da ya zama wajibi ne ya kiyaye shi baya kiyaye sallah ba ruwansa da ita baya kiyaye amana ba ruwansa da ita baya kiyaye gaskiya ba ruwansa da ita ba ruwansa da kiyaye haƙƙin wani mutum ko muru'a ko mutuncin wani mutum abinda duk ya zama wajibi mashayi ya kiyaye to in ya sha ba zai kiyaye shi ba wannan illa ce ta shaye shaye abu na 23 shine la ya'manu 'ala al-amn al-umma shi mashayin kwaya bai taba yarda mutane su zauna cikin zaman lafiya ba kullun ta da hankali yake kira kake ganin yanzu duk masu kinnafa sunan yawancin su ɗan kwaya ne dukkan su saboda mafiya rinjayen su duk mashayi bai yarda al'umma ta zauna lafiya ba ba zai taba kawo mata abin da zai zauna lafiya ba ko dai gani shi a suro magirbi ko gatari ko adda to ina zaman lafiya a ganka da adda babu ai so kullum haka suke na 23 yakunu fi qiyadati shaytan yana kusantewa shaytan ne kullun jagoran idan gari ya waye to shedan ne zai masa jagora ya kai shi inda zai kai shi abu na 24 shine wujudul amrat kathiratun fi hayati sharidiha ana samun rashin lafiya iri daban-daban masu yawan gaske a cikin shaye-shaye shaye-shaye yana haifar da rashin lafiya da cututtuka iri daban-daban sa'annan abu na 25 shine adamu dukhulil janna in mata idan har ya yadda ya mutu yana shaye-shaye ba zai shiga aljanna ba don manzo Allah ya ce salasatul la yadkhulul janna mutum uku ba za su shiga aljanna ba akwai mujminul kama wanda ya saba shaye-shaye da abidul watan da mai bautar gunki wanda ya mutu akai an gane da dayus wanda bai da kishin matar manzo Allah ya ce waɗannan ba za su shiga aljanna ba Allah ya tsare waɗannan sune abu sai abu na biyar asbabu ko shabab me yasa matasa suke shaye-shaye an gane abu na farko saboda na ga lokaci ya fara karatuwa ko abu na na dawa abu na farko shine da'ful iman raunin imani shi yake sa a fara shaye-shaye ba da imani da yana da imani ba zai sha ba duk wanda kaga yana shaye-shaye to kawai ka yanke hukuncin bai da imani kuma in akwai shi imanin yayi rauni abu na biyu da yake sabbaba wannan shine qillatu zikrullah karancin ambatan Allah bai karanta alkur'ani bai tsayar da sallah baya azkar din safe baya na yamma baya na kwanciya baya azkar din fita daga gida baya azkar din cin abinci duk waɗannan azkar din baya yin su saboda haka zai shiga shaye-shaye abu na uku shine tazyinu shaytan kawatawa irin na shaytan shaytan zai zo ya kawata maka shan taba ya kawata maka shan kwaya ya nuna maka cewa ai ba wani abu ne ai ma wayewa ce ai ma ka ci gaba ne ai ba ka zama wayayyen mutum ne ai ba ka zama dan zamani ne sai ta kawata maka waɗannan abubuwa shikenan sai ka shiga abu na hudu shine qurana usu munanan abokai da yawa ‘ya'ya iyaye sun yi sakaci sun bar su da abokai kawai yadda suka ga ba bai kamata ka bar danka wai yana wai ya dauko aboki ba bai kamata ba saboda haka munanan abokai suna da illa wani ɓarawo da aka kama shi bayan ya shirya mun zauna da shi mun yi ta maganganu ya shirya yake cewa wallahi malam matsalar da muka shiga ba wai ma matsala ce ta abokai abin nan ta iyaye ba yace akan akan shaye shaye na saba da mahaifina amma wallahi abokai ne kawai suke jana munanan abokai malam su ne kana kallon mutum kawai baka san shi ba sai ya ce ma abokin ɗanka ne akan ne ka kore shi wallahi eh idan ya ki tafiya zaro bulala wallahi zai gudu munanan abokan suna da wannan sannan qillatul hirsi ala ta'atillah abu na biyar kenan karancin kwadayi akan bin Allah ba ka da kwadayin bin Allah daga shedan ya zo tura ka zai kawo to dama ba ka da kwadayin bin Allah abu na shida shine albi'atul muhida wa tanshi'atu fiha tsukin da kake rayuwa shi ma yana taimakawa wajen shiga da shaye-shaye misali za a zo a kafa kayan shaye-shaye a kofar gidanku ne wannan tsukin environment din da kake rayuwa yana taimakawa yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ka zama abokan da aka shi za duk gidajen fina-finai ku rusa su ku hana su ku daina bari su suna muku wannan ku daina bari kuma ana kasa muku kwaya ku daina bari ana kara ana kafa daba ta shayin kaye bi'a inda kake raye tsukin da kake raye zai sa ka zamanto kana shaye-shaye saboda ya taimaka da wannan abu na biyar shine gaflatuhum anil maut rafkanar mutane daga barin ciwon za su mutu idan kawai kana jin kamar ba za ka mutu ba kana jin lahira ba ba komai ba za ka shiga shaye shaye amma in kana tuna mutuwa a zuciyarka cewa za a binne ka cikin ƙasa za a yi maka azaba cikin kabari kana faɗake da wannan ba za ka yi shaye shaye mu sannan abu na takwas shi ne a sha'awa akwai wanda yake sha don sha'awa wani yana ganin malamin shi a makaranta yana shan sigari a firamare ko a sakandare ya zo yana koɗa fiw fiw haka to shi ma yaro sai ga cewa kawai ko tabar kara ne sai je kunna dan yana son ya koyi da malamin sa wannan yana sawa irin waɗannan abubuwa din a sha'awa kenan abu na tara shine ash-shaytan wannan shine kololuwar wanda yake sa matasa to suna shaye-shaye sannan abu na ashirin na goma shine wuqul fitna wato fadawa cikin fitina cikin ya afka cikin fitina irin wannan sai ga cewa ya kamata ya fada talauci wani in ya dame shi ko wasu abubuwa na duniya suka zame sai ga ya kamata kawai yana ganin ya sha ya ita ce kamar za ta yi masa magani ya afka cikin fitina kenan waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke sabbaba a sha kwaya wannan shine abu na biyar sai abu na shida ilaji shabab ya za a yi maganin su ina ga kuma ai mun yi komai ko ba abin ba mu yi yanzu ba yawwa to ya za a magance wannan matsala abu na farko yadda za a magance su shine hukuma ta kalli matasa wajen ilimi wajen sana'a wajen tarbiyya to kuma matsalar mu shine gwamnatocin ma wani lokaci kamar su ne kan gaba wajen lalata al'umma domin su suke tara waɗannan yara kuma su suke sayan kayan shaye-shaye su ba su to kaga kenan ta nan kan mun faɗi sanan mun faɗi abu na farko hukuma ita ce zafi duk wanda ta samu da ƙwaya ta kama shi ta ɗaure mai sayar da ƙwayan a ɗaure shi sannan tun da maye ne a maka bulala tamanin kaga in an sako ga gobe da ka sake ko kuma a ga shi ɗin in yazo zai sake sai da ƙwayar ba zai sayar ba saboda ka hukuma ce da ndla da gwamnati da 'yan siyasa da 'yan majalisu ya kamata su zauna su fitar da wata mafita don maganin wannan shaye-shaye a kuma ba ma hukuma dama duk inda aka game sai da kwaya a kama shi duk inda aka game sai da wuri a kama shi duk inda aka ga wanda zai sayar da wani abu a kama shi wanda zai to na maye a hukunta shi in an same ka kana maye a ɗaure ka a maka bulala Allah ya ce a maka bulala don ka sha kwaya bulala har guda tamanin a ga in za a yi wannan dole ne a ce sai an yi shi saboda shi ne matakin farko da malamai suke kallo saboda hukuma tana maganin abin da alkur'ani ma baya yi sai dai faɗa kawai amma ita hukuma ita za ta zartar na biyu shine ma'arifatu ma tuhibbuhu an-nafs wa tahawahu wal ma'asi shine aka ce rai ta san haƙiƙanin abin da take so ta samu a makoma shine aljanna idan tana tuna wannan za ta yi aiki na gari kuma za ta hana kanta domin bai kamata yi asarar duniyar ka ba abu na uku shine albudu an mautsinin ma'asiya nesantar guraren saban ka nesanci wannan gurin abu na hudu shine wato rabawa tsakanin munanan abokai a raba tsakaninsu a hana ka hulɗa da munanan waɗanda suke yin shaye-shaye abu na hudu ko na biyar shine alkhawfu min Allah jin tsoron Allah ayi kokari a tusa ma zukatan matasa a tusa musu tsoron Allah nan abu na shida shine wato sidqut tauba a samu tuba ta hakika wannan kuma zai faru ba sai ta hanyar ayi musu wa'azi a ganar da su sa'annan banda wannan abu na shida fa’i na bakwai shine majalisatul akhyar ya zamanto abokan zaman ka mutane ne bayan Allah na gartattu dan manzo Allah ya kwatanta munanan abokai da makera mai fitar da huta wanda in bata kona ma riga ba za ka tashi da warin hayaki zama da kyawawan mutane kuma shine kamar mai sayar da turare in ma bai saka maka ba in ma baka siya ba to zaka ji kanshi haka zama da mutanen kirki yake abu na takwas shine wujudu qudwatul hasana samun kyawun abun koyi uba ya zamanto nagari ya zama ɗansa zai koyi da shi an gane gwamnati ta zama tagari waɗanda duk za su koyi da su su zamanto nagari 'yan siyasa su zamanto kuduwa hasana za a yi koyi da su cikin kyakkyawan hali da ɗabi'u masu kyau abu na tara shine mujahadatun nafs wato ya ƙarai a yi ƙoƙari a yaƙi rai domin rai ita ne take cusa mutane zuwa ga wannan hali abu na goma shine na ƙarshe al'azimatu sadiqa ya zamanto niyya ta gaskiya ake yi waɗannan abubuwa idan an bi su za su yi maganin shaye-shaye waɗannan su ne kan matasa yanzu sai topic ɗinmu na ƙarshe ko husnul mu'ashara shine zamantakewa a tsakanin mata na san dai an matsa mun kwarai saboda yanzu muna da sauran time na bai wuce minti sha biyar ba na farko a wajen husnul ma'ashara na zamantakewa.